أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باهك يا السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na na alhamis shida ga watan ramadan a shekara ta 1438 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan shida a shekara ta 2017 miladiya jiya mun tike da ƙarshen aya ta 18 ko muna karatu cikin aya ta 18 lokaci ya cin mana da haka yau insha Allah za mu sake maimaita karatu daga farkon wannan aya ta 18 zuwa kuma abin da ya sawwaka shine fadin Allah wa ya'buduna min duni wa ya'buduna min dunillahi ma la yaqul تعالى عما يشركون الله يكي دون سنا بوتتاوى سوسوا سو مشركي اكا musu ayoyin كرنتا قراني سي قرآني سيسي ايتي بقرآن غير هذا او بدله bayan wancan laifi da suke yi kuma dai ha ila yau suna bautatawa wani Allah wanda ba Allah ba ma'ana Allah yana irga mana laifuffukansu daki-daki sun karyata Allah sun karyata manzan Allah sun karyata ayoyin Allah kuma sun nemi cewa a musanya musu Qur'ani ba wannan ba to duk abin da ya fi wannan muni shine bautar wani Allah da suke yi shine Allah ya yake wa ya'buduna suna bautata wa min dunillahi koma bayan Allah ai gairahu waninsa ma la yadurhum abinda baya iya ciutar da su in lam ya'buduhu inda basu bauta masa ɗin ba wala yanfa'uhum kuma ba zai iya amfanar da su ba in abaduhu in ma sun yi masa bautar mala yace wa huwal asnamu sune gumaka domin gumaka ba sa amfanarwa kuma ba sa cutarwa da haka ba cancanta a bauta musu ba dan wanda ya cancanta a bauta masa shine wanda ke iya amfanarwa kuma ke iya kauda cuta ga dukkan wanda ya nemi ya kawar da cutar daga gare shi shine Allah shi yasa yana daga cikin sifofin Allah sunayensa annafi'u abbaru mai iya amfanarwa kuma mai iya isar da cuta ga wanda ya so ya isar da ita kuma mai iya kawar da cuta ga wanda ya so ya kawar da cutar daga gare shi to amma gumaka ba haka bane ba mala yace ma annahum yarifuna anna Allah huwa alladhi yakhluqu ad-durra wan naf'a tare da cewa sun san Allah shine wanda ya halicci cutarwa kuma shine ya halicci amfani bi dalil bisa ga dalilin da da aya za ta ambata shine waya kuluna suna faɗa anha don ba da kariya ga gumakansu su ce ha'ula'i waɗannan da muke bauta musu shufa'a'una inda Allah su masu cetonmu ne a wajen Allah sai Allah ya ce kulka ce da su a tunabbi'una Allah shi yanzu kuna wa Allah labari ne ai tukbirunahu kuna labarta masa bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard abinda bai sani ba a ƙasa ko a sama ma'ana shin yanzu abin da kuke faɗa kuna tsammanin Allah bai san shi bane ko shin kuna gaya wa Allah ne wani abin da yake faruwa a sama ko a ƙasa amma kuma shi bai sani ba domin idan ka ce ga wani zai cete ka kuma Allah bai san da wannan al'amarin ba to kamar kana gaya wa Allah ne cewa ga wani abu zai faru kuma shi bai san da shi ba wanda kuma ba yadda za a yi a sama ko a ƙasa a samu wani abu yana faruwa alhalin Allah subhanahu wata'ala bai san shi ba duk wani abu da yake faruwa a sama Allah ya san shi duk wani abu da yake faruwa a ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya san shi domin Allah subhanahu wata'ala babu wani abu wanda yake boyayye wanda bai san shi ba subhanahu wata'ala shi yasa yake wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr mafatihul ghaibi la illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رتب ولا يابس إلا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب Allah ce wa indahu mafatihul gaibi mabudan gaibi hu suna wajen Allah la ya'lamuha ba wanda ma ya san su illa huwa sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da ke cikin teku kuma ya san abin da ke kan doron ƙasa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ba wani ganyen bishiya da zai tsinke daga cikin bishiya ya faɗi face Allah ya san tsinkewarsa kuma yana jin faɗuwarsa wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin ba wani danyen abu ko wani bushashe face Allah ya san shi har ma ya rubuta shi a cikin littafin sa mabayani wanda shine lauhil mahfuz a wata ayar Allah yake wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu min qur'an وما تكون في شأن وما تتلو منه إِذَا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْذُبُ عَن رَّبِّكَ مِن Allah ya ce wa ma takunu fi sha'anin ba zai yi wani dan adam ya kasance cikin wani sha'ani ba wa ma tatlu minhu min qur'an ko kake karanta wani abin karantawa ba an gane ko wala ta'maluna min amali ko ko rinka aikata wani aiki illa kunna alaikum shuhudan face muna nan muna sa ido akan abin da kuke yi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama' iz tufiduna fihi yayin da kuke kutsawa cikin wannan abu ma'ana duk abin da mutum yake Allah yana sane sawa'an wannan abin ibada ne sawa'an wannan abin al'ada ne sawa'an wannan abin kasuwanci ne wata sana'a ce ko ma menene duk abin da dan adam yake Allah subhanahu wataala yana lura da shi kuma yana kallon sa inna Allah kana alaikum raqiba وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ba wani abu ko mun kankantarsa da yake suku cewa ubangijin kai ya zama bai san da shi ba da haka duk wanda yake faɗar cewa ai abu kaza zai faru alhalin Allah bai faɗa ba da sunan addini to kamar yana bawa Allah labari ne tare da tuhumar cewa ga wani abu yana faruwa Allah bai san da shi ba shine Allah madaukakin sarki ya yace wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah suna cewa wai waɗannan da suka rika koma bayan Allah suke musu bauta su za su cece su a wajen Allah sai Allah ce kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard ce da su shin yanzu ku kuke gaya wa Allah abin da bai san zai faru ba a sama ko a ƙasa kuna jin kun isa haka domin Allah subhanahu wataala shine masani na dukkan komai wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah masani ne amma bai ba su da sani shi yasa wata ayar yace kul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ghaibas samawati wal ard shin yanzu Allah kuke bawa labarin addinin ku alhalin ba ku san cewa Allah shine masanin gaibin sama da gaibin ƙasa ba da haka in dai abu da sunan addini ne jira ake sai Allah ya ce amma ba ka yi ba sannan ka zo kana cewa ai abu kaza ne ai abu kaza ne ai abu kaza ne idan ka yi haka to kamar kana tuhumtar Allah da cewa ga wani abu yana faruwa bai san da shi ba ko ga wani abu da ya kamata a ce ya kasance amma shi bai kasantar da shi ba wanda kuma wannan laifi ne akan wani laifin kamar yadda kafirai sun yi shirka sannan kuma bayan shirkar tasu in an tambaye su kuma suna ƙara ƙarya akan shirka yaziduna tsina billan suna ƙara wa taban ruwa suna daɗa jagwala shi a madadin su dawo su yi imani a madadin su tuba daga kuskurensu na farko sai suke ƙara wani kuskure akan kuskure da aka kulka ce da su a Allah yanzu ku kuna bawa Allah labari ne bima la ya'lamu da abin da shi bai sani ba fi samawati a sammai wa lafil ardi a ƙasa mala ce istifhamu inkari tambaya ce amma da ma'anar inkari abin nufi lalle abin da kuke ba daidai ba ne ba lalle abin da kuke faɗa kuskure ne ba haka yake ba domin idan kuna ɗaukar kamar haka yake to kamar tuhumtar Allah kuke yi wal ma'ana abin nufi a atunabbi'una Allah billadhi ya'lamuhu Allah yanzu ku kuke gaya wa Allah abin da tuni Allah ya sani wa idza lam ya'lam Allahu shay'an in ku da Allah bai san wani abu ba a wannan duniya istihala wujudu zalika ba zai yi wannan abin ya faru ba domin ba wani abu da isa ya farar da kansa in ba Allah ne ya farar da shi ba a wannan duniya an gane ko istihala wujudu zalika shi li'annahu ta'ala domin shi Allah madaukakin sarki la ya azubu an ilmihi shay'un ba wani abu da yake kubuce masa a cikin ilimin sa wa zalika shay'u huwa shafa'a dan haka idan kun ce wasu za su yi ceto alhalin Allah bai san da labarin ba to kamar kuna cewa wani abu zai faru ne alhalin kuma Allah bai san shi ba wanda kuma hakan ba zai yi ba fama ibaratun an shafa'a ai law kanat li ahadin fi samawati wal ardi la alimaha malai ce ma din nan da take cikin wal atunabbi'una Allah bima bima wannan ma din ismul mawsul malai ce ibaratun an shafa'a magana ce ta ceto domin a baya sun ce haula auna inda Allah to da haka kul atunabbi'una Allah bima ai bi shafa'a ma din nan a madadin shafa'a take da haka ma din ibara ce ani shafa'a malai ce ai law kana li ahadin fis samawati wal ardi inda a ce akwai wani wanda zai ce to a sama ko a kasa la alimaha Allahul bari ta'ala ko la alimaha al bari ta'ala da ko Allah madaukakin sarki ya san da wannan zance domin asali ceto a hannun Allah yake shi yasa wata ayar Allah ce ballillahi shafa'atu ballillahi shafa'atu jami'an kul kace da su lillahi shafa'atu jami'an ceto baki daya a hannun Allah yake ba wani wanda zai yi ba ta izinin sa ba ba wani wanda zai yi ba tare da shi ya bashi dama ba subhanahu wata'ala da haka subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah ai tanzihan lahu tsarki ya tabbata gare shi ai yakuna li ahadin shay'un la ya'rifuhu a ce wani zai yi wani abu wanda Allah bai sani ba Allah ya fi karfin haka Wata ta'ala amma yushrikuna kuma Allah ya girmama amma yushrikuna gabaran abinda da kafirai suke hada shi da shi na shirka malai ce ai ma'ahu suke sa shi tare da shi bil ya'i wa quri'a bitta a wata qira'ar wa ta'ala wata qira'ar amma yushrikuna bi lafzil khidab ko bi lafzil an gane kuma kuma anna hadha shirka aw an min sannan cikin aya mai zuwa Allah zai bayyana cewa ita shirka dai da muke jin ana ta maganarta ba ita ce 'yar asali a duniya ba a'a asali a duniya shine tauhidi shirka ba kuwa ce amma wanda bai sani ba sai ya ɗauka yau saboda yawan mushrikai a duniya da yawan masu bautar wani Allah kamar ma su ne asali alhalin ba su ne asali ba asalin duniya tauhidi ne asalin wanda suka fara zama a duniya masu kaɗaita Allah ne to amma tafiya ce ta tafiya shirka kuma ta zo kuma daga nan ta yi ta mamaya ta yi ta mamaya har aka wayi gari a haka shine abin da aya ta gaba za ta yi mana bayani awin nau'u hushe shay'un aridun ko shirka gaba ɗayanta ko kuma wani nau'uka nata li'anna at-tauhid wal islam millatun ijtama'at alaihi nasu qatiba domin da musulunci da tauhidi shine farkin da mutane suka haɗu akan sa baki ɗaya wa anna shirka wa furu'ahu jahalatun ibtada'aha al-guwatu kuma hakika shirka da rassanta jahilci ne ya haifar da ita a ban ko kuma rudaddun bayi bisa ga jahilci su suka zo suka haifar da su a ban amma asalin duniya farkon wanda ya fara zama a cikinta dai cikin yan adam shine annabi adamu da shi da 'ya'yansa su kuma akan tauhidi suke da haka tauhidi shine dan asali shirka ita ce ba kuwa aya mai zuwa za ta yi mana bayani akan haka sai Allah ya ce mai wa ma الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون Allah ya ce wa makanan nasu mutane ba su kasance ba illa ummatan wahida face al'umma ce guda ɗaya. ana nufin al'umma guda ɗaya akan aƙida ɗaya masu bautar ubangiji ɗaya masu kallon alƙibla ɗaya an gane ko wanda suka yadda da mafara ɗaya da makoma ɗaya shine ummatan wahida al'umma guda ɗaya waɗansu malamai sun fassara annasu anan da al'arab suka ce da larabawa ake wa ma nasu illa ummatan wahida larabawa da kansu haɗa yake kan addini guda sun yadda da Allah ɗaya suna kallon Ka'aba baki ɗayansu in za su bauta wa Allah to amma wannan tafsiri da cewa annasu anan ana nufin al'arab tafsiri ne wanda yake marju ba shine tafsirin da yafi shahara ba tafsirin da yafi shahara shine annasu anan ana nufin dukkan mutanen duniya baki ɗaya da larabawa da ma waɗanda ba larabawa ba dukkaninsu da akan turba kwaya ɗaya suke akan hanya ɗaya suke bisa ga bautar Allah subhanahu wata'ala da kuma kadaita shi da tauhidi wannan tun zamanin annabi Adamu har zuwa zamanin annabi Nuhu wanda tsakanin zamanin annabi Adamu da annabi Nuhu shekara dubu ne karni goma ne Abdullahi dan Abba yake cewa kana baina Adama wa Nuh asharatu qurunin tsakanin annabi Adamu da annabi Nuhu an yi karni guda goma dukkan karni kamar yadda na gaya mana jiya shekara ɗari ne kaga kenan ɗari sau goma dubu tsakanin annabi adamu da annabi nuhu shekara dubu ne sai ce kulluhum alal islam duk wanda suka rayu a wannan lokaci musulmai ne babu shirka babu bid'a kana nasu ummatan wahidatan kana nasu ummatan wahidatan Allahu الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida da mutane sun kasance al'umma ce guda ɗaya akan addini ɗaya tun daga zamanin annabi Adamu zuwa zamanin annabi Nuhu fa ba'atha Allahu an-nabiyyin daga baya sai Allah ya rinka turo annabawa to malaman tafsiri da balaga suka ce a nan an cire wani abu lafazin fa ba asallahu nabiyin fadin nan ana kiranta da fa'ul fasiha duk inda ka ganta a ilimin balaga ko a qur'ani to akwai wata jumla da aka cire a wajen sai a dora da ita yadda zancen yake suka ce kanan nasu ummatan wahida fahtalafu fa ba asallahu nabiyina mubashirin wa munzirin kamar inda Allah ya ce ne wa idh istasqa Musa li qaumihi wa idh istasqa Musa li qaumihi fa qulna idrib bi 'asaka al-ajr mhm. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا kaga anan Allah ya ce wa idhistasqa Musa liqaumihi tana yayin da annabi Musa ya nemar wa mutanansa Allah ya shayar da su ruwa sakamakon suna fari Allah ce fa kul nadrib bi asakal hajara sai muka ce da annabi Musa dauki sandarka ka daki dutse da ita to Allah bai gaya mana Musa ya dauki sandar ya daki dutsen da ita ba kawai sai ce fa fajara dutse sai ya fashe ta aka dutse ba zai ya fashe ba ba a dake shi ba sai suka ce to anan an cira wata kalma asali fa kul nadrib bi asakal hajara fa daraba fa fajara kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki ne فمن كان منكم مريضا أو على سفر كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الله ينا مغنى أكم أزمي سيكي متفيا دمر سالاتيا ودن su an musu uzuri sa iya shan azumi daga baya sai su rama sai Allah ya ce man kana minkum maridan duk wanda daga cikin ku ya kasance bai da lafiya aw ala safarin ko a halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukar yara ma wasu kwanaki ko bai sha ba ai zai iya yiwa baka da lafiya amma ka jure kai azumin zai iya yiwa kana halin tafiya amma ka jure kai azumin to duk da ka jure ka yi azumin kuma sai ka rama a'a sai suka ce to anan ma an cire wata kalma asalin zancen faman kana minkum maridan aw ala safarin fa afdara fa iddatun min ayyamin ukar wannan ita ce fa'ul fasiha akwai ta da yawa a cikin alqur'ani da haka anan da Allah yake kanan nasu ummatan wahida fahtalafu fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin da mutane akan turba ɗaya suke kan addini ɗaya suke bisa ga alƙibla guda kan addinin da Allah ya turo Adamu da shi addinin tauhidi tafiya tai tafiya fahtalafu sai suka fara sabani waɗansu suka yadda a zauna a haka waɗansu suka ga a'a gwanda a canja waɗansu suka doge akan tauhidi waɗansu suka fara sirkawa da shirka shine faktalafu to da aka samu saɓani fa ba sallahu nabiyyin sai Allah ya fara turo annabawa wanda Nuhu yana daga cikin su mubashirin wa munzirin suna albishir suna gargadi wa anzala ma'humul kitab ya ta saukar musu da littattafai kuma bainan nasu fi maktalafu fihi dan su wa mutane hukunci cikin saɓani. to kaga a can ba a faɗi saɓani ba amma a nan ƙarshe sai aka ce fi maktalafu fihi ma'ana asali saɓani ya faru dan haka Allah ya turo annabawa da littattafai dan su zo su gyara wannan saɓani su ɗinke wannan baraka an gane ku sai Allah ya ce wa maktalafa alladhina wa maktalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'ahum albayyinatu baghyan bainahum ba su yi saɓani ba sai bayan da hujja ta bayyana gare su fa hada Allahu allazina amanu li mastalafu fihi min alhaqqi bi izni ubangiji ya shirar da masu imani zuwa ga abin da aka yi saɓani na gaskiya da izinin sa wallahu yahdi man yashau ila siratal mustaqim to da haka wannan shine zamani tsakanin annabi Adamu da annabi Nuhu tarihin duniya farkon samuwar dan adam akan wani addini mutane suka fara rayuwa a duniya shin mutane da rarrabuwar kansu suka zo duniya ko a haɗe suka zo duniya daga baya ne kansu ya rabu a haɗa suka zo duniya daga baya ne kansu ya rabu dalilan da suke daɗa nuna haka faɗin Allah wa anna hadhihi ummatukum ummatun wa anna hadhihi inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaquna wata ayar da haka Allah madaukakin sarki yawa yan adam wasiya ku sani kun ga ga al'umma ku nan kanku daya tsuntsiya madaurin ki daya uwa daya uba daya wa ana rabbukum kuma ni ne ubangijin ku fattaqun ku ji tsoro na ku kiyaye dokoki na fa'budun ku bautata min kada ku rarraba wannan shine wasiyar da Allah yawa yan farko kuma akan ta suke tsawon wannan lokaci shi yasa wani hadisi kudusi ubangiji yace talattu ibadi hunafa'a faja'atuhum ash-shayatin fajtalathum an dinihim faharramuhum ma qad ahalaltu lahum na halicci bayina hunafa akan turba madaidaiciya miƙaƙiya ta tauhidi amma faja'atuhum ash-shayatin daga baya shaytanu suka zo musu fajtalathum an dinihim suka rinka kautar da su daga kan addinansu wa harramu lahum ma qad halaltu lahum suka rinka haramta musu abin da na halarta musu to kaga dai wannan yana nuna maka tarihin duniya asali akan tauhidi akan tafarki kwaya daya shirka ita ce baƙuwa tauhidi shine asalin dan gari da haka Allah ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahida mala yace ai ala dinin wahid akan addini daya huwa islam wanda shine musulunci milladun ibrahima ila amr ibn luhay to idan mun fassara da cewa annasu larabawa ake nufi kaga mun takaice kalmar a madadin mu ce kowa da kowa ake nufi to shin tarihin larabawa daga yaushe ne suke kan tauhidi kafin shirka ta shigo musu shine tun daga zamanin annabi ibrahim har zuwa wani balarabe ɗaya daga cikin kakannin larabawa wanda ake kira da amru ɗan luhayi wanda manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari yake gaya wa na aisha yace na ganshi a wuta kayan cikinsa a waje yana zagayawa a cikin wuta ana masa azaba kamar raƙumi yana kewaye turke nana isha ta ce mai laifinsa manzo Allah ya ce shine farkon wanda ya fara ɗauko gunki ya kawo mutanen makka asali makka babu gunki ba a bautar gunki to shi kuma fatake ne yana zuwa kasuwanci da haka cikin ƙasashen da yake zuwa kasuwanci a nan ne ya ga ana bautar gunki sai ya siyo gunkin ya kawo wa mutanen maka daga nan suka koyi bautar gunki huwa Auwalu man sanna ibadatul asnam fi jaziratil arab shine farkon wanda ya fara sunnanta bautar gumaka a ƙasar larabawa da haka Allah madaukakin sarki ya nuna wa maza Allah sallallahu alaihi wasallama mummunan makomarsa cewa yana cikin wuta ane masa azaba to da haka in mun ɗauka cewa al-arabu ake nufi to su larabawa tun daga zamanin annabi Ibrahim har zuwa har zuwa bayyanar amru dan luhayyu a wannan lokacin ba sa shirka akan tauhidi suke ba sa bautar lata ba sa bautar uzza ba sa bautar manata as-salisatul ukhra an gane ko amma idan mun dauka cewa kalmar kanan nasu ana nufin dukkanin mutane baki daya to ana nufin daga zamanin annabi adamu zuwa zamanin annabi nuhu mala yace kana awwala man bahar al-baha'ira shi amru dan luhai shine farkon wanda ya fara zuwa da al-baha'ir mana canfi bisa ga dabbobi a waru wata a ce dabbar Allah ce ba za a ci ba ba za a dora mata kaya ba ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin abin da ake kira da albahira da as-sa'iba alwasila alhamma wanda Allah ya ambace su a cikin ayat suratul an'am larabawa a lokacin jahiliya sukan ware wasu daga cikin dabbobi su sa musu sunaye kamar yadda ayoyi suka ambata wata daga cikin dabba su ce ba za a ci namanta ba kwata-kwata ta Allah ce wata daga ciki a ce ba za a dora mata kaya ba ta Allah ce wata daga ciki a ce kaza kaza kaza kaza kowace suna da camfin da suke bata wanda wannan din yana daga cikin abin da shi wannan amru dan luhayyu shi ya koya musu shine Allah madaukakin sarki ce ma ja'alallahu min bahiratin wala wala wasilatin wala sa'ibatin wala ham Allah ba shi yasa waɗannan ba kawai waɗansu ne suka kirkira suka sanya wa mutane da sunan addini kuma mutane suka bi su a can gaba ma Allah madaukakin sarki yace ce wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-ardi an'ami nasiba min من الحرث والأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الأرض والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائنا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون الله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث sukan sanya wa Allah daga abin da ya tsarar musu minal harsi na amfanin gona wal an'ami da dabbobin ni'ima nasiban wani kaso faƙalu sukan ce haza lillahi wannan na Allah ne mana wannan na Allah ɗin wanda za su rinka yin abin da Allah ya ce a yi da shi in zakka ce a ciki za su fitar in sadaka ce da shi za su yi duk wani abu dai na ibada wannan shine kaɗai na Allah wa haza li shuraka'ina wannan kuma na gumakansu ne Allah da shi ya halicci dabbobin shi ya fitar da tsirran amma a raba masa tsakanin shi da waɗanda babu wani abu da suka yi a ciki a ce nasa wannan nasu wancan fama kana lillahi fama kana li shuraka'ihim fala yasilu illa duk abin da suka ware suka ce na gumakan su ne ba yadda za a yi su ba wa Allah shi amma wa ma kana lillahi wanda kuma suka ware suka ce na Allah ne fa huwa yasilu ila shuraka'ihim shi kuma suna iya ba gumaka sai Allah ya ce sa ma ya hukumu da abin da suke yi na hukunci to ire-iren waɗannan abubuwa duk shi wannan amru dan luhayi shi ya kawo larabawa shi shine mala yace huwa aw kana awwala man bahara al bahaira wa sayyaba as sawaiba aw al murad bin nas amma mana shi laifinsa shine farkon wanda ya kawo bautar gumaka kuma ya kawo waɗannan camfe-camfe na dabbobi cewa ga ta Allah ga ta gunki ga kaza ga kaza ko kuma idan muka ɗauka cewa almuradu bin nas amma abinda ake nufi da kalmar nasu kanan nasu wa ma kanan nasu gabaki ɗaya ne to kanu ala dinil islami min ladun adama ila nuh ana nufin dukkan mutane sun kasance kan addinin musulunci tun daga annabi adamu zuwa zamanin annabi nuhu faktalafu sai daga baya suka rinka sabani malai ce bi an sabata ba'dhum wa kafara ba'd wadansu suka tabbata akan addinin musulunci wasu kuma suka kafirta sai Allah ya walaula kalimatun sabaqat min rabbika wallahi ba dan wata kalma da ta riga ta gabata ba ga ubangijinka ma'ana ba dan wani alkawari da Allah ya yi ba kan cewa al'umar wannan annabi Allah ba zai halaka su irin yadda ya halakar da sauran al'ummomin da suka gabata ba halakarwa ta bai daya to ko shakka babu laqudiya bainahum da tuni an gama magana akan su da tuni an gama zartar musu da hukunci haka waɗansu malamai suka ce wannan shine ma'anar kalimatun sabaqat min rabbika Allah yayi alƙawari ba zai halakar da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama halakarwa ta bai daya ba irin yadda yawa adawa samudawa mutanen annabi ludu da mutanen annabi nuhu da sauransu mu duk abin da zamu yi wa Allah sai dai ya ta jarraban mu da musibu lokaci bayan lokaci da haka dai har a gungura a je tashin alkiyama amma Allah ba zai kashe mu baki ɗaya ba irin yadda ya kashe sauran al'umomi wannan kuma addu'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi sallama ta ja mana haka ma'ana manzo Allah ya roki Allah Allah karka ka halakar min da al'umma ta irin yadda ka halakar da al'umomin da suka gabata ubangiji yace na yadda kuma annabi ya sake addu'a ya ce Allah kada ka sanya bala'i da tashin hankalin al'ummata a tsakaninta sai Allah ya ce wannan kuma ban yadda ba da haka mu za a yi ta samun faɗace faɗace a tsakaninmu kashe kashe i junanmu yan addini ɗaya su ta fada i junansu su ta kashe junansu wannan duk za a samu amma ai yi mana ambaluwar ruwa ko a sa mala'ika ya dauke mu ya kifa ko a sa ya yi tsawa mu bushe wannan duk ba za a yi mana haka ba to da haka Allah subhanahu wataala ya riga yayi alƙawari shine walaula kalimatun sabaqat min rabbik ba da ban wata kalma da ta gabata daga ubangijinka bala qudiya bainahum a wata ayar yace walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma ba da ban alƙawarin da ubangijinka ya bana cewa wannan al'umma ba zai halakar da ita yadda ya halakar da yan baya ba lakana lizaman da magana ta kare tuni Wajalin musamman musamma kuma ba dan akwai wani lokaci ba wanda Allah ya tanada a shi zai mana hukunci shi ne lokacin tashin alkiyama malamai suka ce wannan alfarma ce ta annabi kuma wannan Allah subhanahu wataala ba yana nufin cewa ba zai mana komai bane ba a wannan abu ne wanda ake daukar sa a matsayin talala mai kamar saki dan Allah ya ce ba zai halakar da mu ba ya nuna cewa ba mu yi laifi ba tunda annabi ya ce ma ba wani laifi da al'ummar da ta gabata ta yi wanda al'ummar sa sai ta yi shi sai ta ƙara ma'ana duk wata al'umma da ka san a baya ta yi wani laifi Allah ya halakar da ita to mu sai mun yi irin wannan laifin kuma sai mun ƙara amma dai alfarmar annabin mu Allah ba zai halakar da mu ba wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su kaga wannan ba komai bane face aminci ne Allah subhanahu wataala yake ba wannan al'umma lokacin da annabi yake da rai azaba ba za ta sauka ba ba za a halakar da mutane ba sauran annabawa da ransu a gaban gidansu ake halakar da mutanensu amma shi annabi Allah ya ce ba zai yiwu ba Allah ya halakar da al'umma ka in kana cikin su to in kuma annabi ya tafi ba, sai Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa hum yastaghfirun wa kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai halakar da su ba matukar a cikin su akwai masu istighfari shi yasa abdullahi dan mas'ud yake cewa wannan ayar tana matukar faranta mana rai hiya arja aya fi kitabillah ita ce ayar da ta fi sanya mana farin ciki da tsammani mai kyau cikin littafin Allah cewa al'ummar mu ba za a halakar da ita ba lokacin da annabi yake nan shine aminci ga wannan al'umma amma lokacin da annabi ya tafi istighfari kuma shine aminci ga wannan al'umma matukar za a yi istighfari to Allah subhanahu wataala zai zai kauda kai zai kyale ko da akwai masu laifin da sun cancanta a jawo a halakar da al'umma Allah zai kau da kai Allah zai yi afwa da ka annabiyu amanatu li ummatihi ma dama fihim wal istighfaru amanatu lil umma wa in zahaba nabiyuha annabi shine aminci da dahir ga wannan al'umma tsawon kasantuwarsa a cikin su bayan kuma ya shude istighfari aminci ne da dahir ga wannan al'umma ta Allah ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi istighfari tasirinsa yakan mai da mai laifi ya zama ma kamar ba mai laifi ba an gane ko domin at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar la dhanba lahu kamar yadda malamai suke faɗa duk mai tuba daga zunubi to a wajen Allah kamar ma bai da zunuban ne domin Allah subhanahu wataala yayi yi alƙawarin duk wanda zai yi laifi ya tuba ko mun girman laifin zai yafe masa wa inni laghaffarun liman taba wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tada Allah ce wa inni la ghaffarun lallai ni mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba wa amana kuma ya imani wa amila salihan kuma ya aiki nagari kuma tada kuma ya shiryu akan tabarki madaidaici da haka Allah ke wa laula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan wannan kalma da ta gabata ba daga ubangijinka shine ba lai ce bi ta'khiril jaza'i ila yawmil qiyamati shine cewa Allah zai jinkirta sakamako na wannan al'umma duk laifin da za ta yi har sai an je tashin alkiyama to ba dan wannan alkawari ba la qudiya bainahum da an zartar da hukunci tsakanin su ai annas tsakanin su mutane din fi duniya tun daga nan duniya fi ma fihi yaktalifuna game da abin da suke sabani a cikin sa min addini na addini bi ta'zib kafirin ta yadda za a yi wa kafirai azaba nan take su kuma muminai nan take a nuna su ne akan daidai to amma ganin damar Allah ya bar mu haka kafiri sai ya ji daɗi mumini sai ya zauna cikin wahala ba kuma yana nuna cewa mumini ba shine akan daidai ba ko kafiri shine akan gaskiya wannan shi ma wani nau'i ne na jarabawa da Allah yake jarabar bayansa da shi da haka Allah subhanahu wataala ya bar wannan abubuwa ne har sai an je alkiyama sannan zai yi bayani kamar yadda yace thumma yunabbihum bima amilu yawm alqiyama duk abin da bayi suka aikata Allah madaukakin sarki zai zo ya ba su labari a ranar tashin alkiyama sannan kuma ya hukunci a tsakaninsu a tabbatarwa da mai gaskiya gaskiyarsa mai laifi kuma a tabbatar masa da laifinsa da kuskurensa da kuma sakamakon da ya dace da shi sai Allah ya ce ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين قال يجي ثم تقدم في بيان ya ضلالاتهم الله da bayanin nau'uka na batan كافرين da abubuwa da suka rinka yi na sako da kuma kafirci ana ta jera mana su daki-daki tare da yin adafi akan wasu bayan wasu kaga an ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghairi hadha aw baddilhu sannan aka zo aka ce wa abuduna min dunillahi ma la yafa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna ha'ula'i inda indallahi kaga wannan adafi ne akan abin da yake na farko to sannan kuma Allah madaukakin sarki zai sake cewa wa yaquluna suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi. inda gaske Muhammadu annabin Allah ne dan me ba a saukar masa da mu'jiza ba daga wajen ubangijinsa mala yace wa yaquluna ay al mushrikun masu fadar wannan sune mushrikai laula harfu tahdidi ce ma'anarta shine hala ina ma dai a ce inda gaske ne unzila alaihi ayatun min rabbih a saukar masa da aya daga wajen ubangijinsa ai ala muhammadin ga annabi muhammad suke nufi sallallahu alaihi wasallam domin suna gani ko sun karanta a tarihi annabawa sun zo da ayoyi ga mutanensu kamar annabi musa ya zo da sanda ya zo da ayoyi guda tara wala kada ataina musa tis'a ayatin bayyana wala qad ataina musa tis'a ayatin bayyana Allah ce hakika mun ba annabi Musa ayoyi guda tara daga ciki akwai sandarsa in ya jefa ta ta zama maciji ta cinye dukkan wani abu kuma ta tashi ta koma ba tare da ta canja ba ga hannunsa in ya sa aljihu ya fito da shi ya rinka haske kamar fitila kuma hasken ba tare da wata cutarwa a tare da shi ba ga abubuwa nan da yawa da yawa da yawa da Allah subhanahu wata'ala ya bawa annabi Musa ɗaiɗai har guda tara ga annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba shi mu'jizozi da yawa na daga cikin yana rayar da matacce na daga cikinsu yana warkar da makaho yana warkar da kuturu yana baka labarin duk abin da ke cikin kaba tare da ya sa wata na'ura ya hango ba وأنبئكم و... وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فأنت iz takhluqu min at-tini tuna yayin da kake halittar tsuntsu na na tabo na yumbu an gane ko ka hay'ati tsairi me kama da tsuntsu 100 bisa 100 fatan fuku fihi in ka busa a cikin sa fa yakunu tsairan bi iznillah sai ya zama tsuntsu da izinin Allah mana annabi Isa alaihi salatu wassalam idan ya kwaba tabo yayi tsuntsu da wannan taban kowane irin tsuntsu ne in ya so in ya hura shi in ya sake shi ya shiga cikin tsuntsaye baka isa ka bambance shi da tsuntsaye na asali ba wannan mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin da Allah madaukakin sarki ya masa wa tubri'ul akma yana wayarkar da al'akma al'akma shine makahon da aka haife shi da makanta domin makanta iri iri ce akwai al'ama akwai al'asha akwai kuma al'akma akma shine wanda aka halicce shi a haka da makantarsa aka haife shi irin wannan likitoci ba sa iya masa komai to shi annabi isa irin waɗannan makafin yana iya warkar da su wa tubri'u al-akmaha wal abras sannan yana warkar da kuturta warkar da kuturta likitoci suna iya ba da magani cutar kuturta ta mutu amma idan yan yatsu sun riga sun makale ba sa iya dawo da su to shi annabi isa zai warkar da kuturu ya kashe cutar kuturta a ciki kuma ya gyara masa yan yatsunsa kamar bai taɓa yi ba wannan dina yana daga cikin mu'jizozinsa ba wannan ba tun zamanin ba a yi na'urorin sikanin ba annabi isa yake kallon cikin mutum ya ce maka ka ci kaza ka ci kaza wa unabbi'ukum bima ta'kuluna ina ba ku labarin duk abin da kuka ci yanzu da aka sha ruwan nan kowa ya ci abin da ya ci in a zamanin annabi isa ne kana zuwa gabansa zai ce wani kaza da kaza da kaza ka ci to wannan ba shi ya yafi bada mamaki ba kuma zai baka labarin abin da ka aje saura a gida kana jiran an jima in an tashi ka koma ka ci wa ma tadakhiruna fi buyutikum da ma wanda kuka aje a suto kaga wannan duk ayoyi ne to ba wannan duk shi yafi ban mamaki ba matacce annabi isa yana iya taba shi yace kun bi iznillahi kuma ya tashi to wannan duk yana daga cikin mu'jizozin da aka ba annabi isa annabi salihu an bashi taguwa kowane annabi da irin mu'jizarsa wannan yasa mutanen makka suka ce inda gaske muhammadu annabi ne shi mu ga tasa mu'jizar ba za mu yi imani da shi ba sai ya zo mana da tasa mu'ujizar mun gani to a madadin da suka ce ya zo da mu'ujizar sai su bar shi ya zo da ita ko to amma sai suka sharɗanta mu'ujizar sai kaza sai kaza sai kaza wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء

ba za fa mu imani da kai ba hatta tafjura lana min al ard yanbu'a har sai ka sanya kasar makka ta zama fadama wanda asali kasar makka yankin jaziratul arab waje ne wanda yake tsandauri kuma waje ne na sahara da haka in kana so mu zama masu imani da kai to duk saharar nan da ta mamaye kasar makka da kewayenta da duk hamadar da take damun mu sai ka mai da ita ta zama fadama to dan Allah anan me alaka tsakanin mai da waje fadama da annabta la alaka ba wata alaka to amma suka ce sai an yi musu haka aw takuna laka jannatun min nakhilin ko kuma ya zama kai din a karan kanka kana da wata makekiyar gona ta dabino fatufajjira al-anhara khilalaha tafjiran kuma a cikin gonar dabinan ma in kana da ita sai mun ga akwai manya-manyan tabkuna na ruwa to me alakar annabi da gonar dabino babu alaka au takuna laka laka baitun min zukhrufin ko kuma ya zama kana da gida amma gidan ba na bulo da bulo ba gida na zinare da zinare an gane ko au takuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fi sama ko kuma muga ka hau sama tunda ka ce Allah ne ya aiko ka kuma Allah nan yana sama to a turo maka da tsani muga ka taka dab dab dab ka hau sama ka tafi wajen Allah kenan amma da sharadi lokacin da zaka taka ka hau tsanin nan zamu caje ka mu tabbatar babu komai a jikinka in ka tashi sakowa, sai ka sauko mana da littafi to sai mu tabbatar daga sama ka ɗauko littafi shine walan umina lurqi ka hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu kuma in ka hau din ma ka sauko ba za mu yadda ba sai mun ga ka dawo mana da littafi da za mu buɗe mu karanta to anan ne za mu yadda lalle Allah ne ya aiko ka kul subhana hal kuntu illa basharar rasula sai ce sarki ya tabbata ga Allah ya ni mutum ne dan na zama manzo sai an samu waɗannan sharuɗa annabi Musa da kuka yadda annabi ne wannan sharuɗan ya cika muku ya hau sama annabi Isa annabi Ibrahim annabi Ismail duk ku mutanen maka ai kun yarda da waɗannan a matsayin annabawa tun kafin zuwa amma ba su cika waɗannan sharuɗan ba ba su yi muku irin waɗannan abubuwan ba to da haka wannan yana daga cikin sharaɗin da suka sanya cewa sai annabi ya cika su sannan zai za su yi imani da shi da haka Allah ya ce wa yaquluna suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbih inda gaske Muhammadu annabi ne a saukar masa da aya daga ubangijin sama gani kama kana lil anbiya'i kamar yadda annabawan da suka gabata suke da ayoyi ma'ana mu'jizozi minan naqa kamar taguwa ga annabi salihu wal asa da sanda ga annabi musa wal da hannu ga annabi musa sai Allah ce fa ce da su innamal ghaibu lillahi yo ai gaibu na Allah ne gaibu shine sanin lokacin da za a saukar da aya da kuma dacewar saukar da aya. wannan aikin Allah ne ba aiki na bane ba ni nawa kawai shine in gaya muku ni dan aikin Allah ne duk abin da ba wannan ba ba aiki na bane ba an gane ko Allah madaukakin sarki shi ke saukar da aya kuma shi ya san lokacin da zai saukar da ita kuma shi ya san waɗanda suka cancanta ya saukar musu da ita ba gagara ta ba Allah ya saukar da ayoyin kamar yadda ya saukarwa da annabawan da suka gabata duk mu'jizar da muka faɗi annabi Isa yana da ita da duk mu'jizar da muka faɗi annabi Isa a Musa yana da ita dukkanin su ba wai dan sun fi manzon Allah matsayi bane yasa su aka ba su shi ba a bashi ba Balma hatsari hasari malamai suka ce shi mu'jizar sa duk ta fita su domin su duk tasu mai karewa ce shi ka tasa da aka bashi sai aka ce mai dawwama ce yanzu sandar annabi Musa tana nan a gidan tarihi idan ka je yanzu ka ganta ba za ta yi maka aikin da take a zamanin annabi Musa ba ba za ka buga ta a ƙasa ta zama maciji ba yanzu ta zama kayan tarihi shi yasa lokacin da annabi Musa ya tafi da Allah ya rinka turo annabawa a bayansa kuma ya sanya sharaɗi na zaɓar shugaba cikin banu Isra'il sai ce duk shugaban da ya zama shine sarki cikin banu isra'ila a ɗauki wannan mu'jizar ta annabi musa a bashi ya riƙe har ma Allah ya turo da mala'iku da akwati suka ɗauko wannan abin suka kawo ga ɗaluta lokacin da ake rigimar mulki ta ɗaluta shin ya cancanta ya zama ko bai cancanta ba وقال لهم نبيهم إن آية ayata mulki أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك wannan aya ta nuna mana cewa sandar annabi Musa tana nan allan da yake rubuta attaura yana nan rawanin annabi Haruna kamar yadda malamai suke faɗa duk yana nan a cikin wannan akwatin amma sai dai ba sa aikin su irin na zamanin annabi Musa sandar ba za ta yi aiki ba rawanin ba zai yi aiki ba allan attauran ba zai yi aiki ba to haka nan dukkan wata mu'jiza da ka sani ta wani annabi da aka bayar a tarihi ta riga ta wuce ta zama kayan tarihi da annabin ya mutu ko ya bar duniya shi kenan wannan abin da aka bashi ya daina aiki to amma shi manzo Allah babban mu'jizar da Allah ya bashi Qur'ani yana nan da baya nan yana aiki shi yasa yace ma min nabiyyi illa wa qad utiya ma ala mislihi amana alayhi al-bashar wa inna man ladhi utituhu wahyan awhahu ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah cikin hadisi inda kace manzo Allah ce ba wani annabi face Allah ya bashi mu'jiza gurgurdan wacce zai ja hankalin mutanensa da ita ku sani ne abin da aka bani a matsayin mu'jiza shine wahayin da Allah ya min na Qur'ani kuma ina sa ran ni zan fi dukkan annabawa yawan mabiya a ranar tashin alkiyama qur'ani tun annabi yana da rai Allah ya ce da kafirai din sun isa su yi irin sa suka kasa sai Allah ya ce fa in taf'alu wa lan taf'alu in ba ku ba taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara أعدت للكافرين a zamanin manzo Allah yana da rai duk wanda ya taba Qur'ani Allah yana ramawa to haka har yanzu in ka taba Qur'ani Allah ba zai kyale ka ba kaga kenan ya nuna mu'jizar da Allah ya bawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fi duk mu'jizar da aka bawa annabawa domin ita e ba lasting ce ba ta karewa ba ta da ƙarshe amma duk su ta su ta kare ta yi ƙarshe shi yasa Ahmadu Shauki yake cewa ja annabiyuna bil ayati fansaramat wajitana bi kitabin ghairi munsarimi آياته كلما طال المدى جدد يزيدهن جمال الإتك والقدم annabawa sun zo da mu'jizozi amma duk yau sai tashin zance sai tarihi sun wuce amma kai kwa ka zo da taka mu'jizar ba za ta taba karewa ba ita ce mai ita ce alqur'ani duk lokacin da zamani yayi nisa in aka karanta qur'ani sai ka ji kamar a lokacin ma ake saukar da shi sai daɗa sabuntuwa yake yi to wannan mu'jiza kenan gagara kwaikwayo ta kera sandar annabi Musa ta kera hannun annabi Musa ta kera taguwar Salihu ta kera dukkanin abubuwan ban mamaki da Isa yake yi duk wata mu'jiza da Allah ya bawa a wani annabi cikin annabawa idan ka zo tarihin manzo Allah sai ka tarar yana da wannan mu'jizar da kuma doriya a kanta da ka Allah madaukin sarki ya bawa annabi mu'jiza mafi girman mu'jizozi ita ce alqur'ani to shin wannan magana da kafiran maka suke faɗa ina ma dai a bashi mu'jiza a bashi wata aya inda gaske ne sai an yi haka sannan za mu yi imani da shi shin wannan magana tasu gaskiya ce idan an ba su din za su yi imanin yo wata mu'jiza tafi alqur'ani me yasa ba su yi imani ba to Allah madaukakin sarki ya mai da martani yake nuna ƙarya suke ba za a yi ba ba za su yi imani ba ubangiji ya ce walau annana nazzalna alaihim malaikata walau إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ولو ولو فتحنا عليهم sai ka kai karshen waccan ba walau fatahna walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fa dhallu fihi walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fa dhallu fihi ya'ridun laqalu laqalu إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وإن يروا كسفا من السماء ساقطا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب duk waɗannan ayoyin martani ne Allah yake mayarwa da kafirai kan cewa ƙarya suke yi walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin da za mu saukar maka da littafi daga sama a cikin takarda su gani falamasuhu bi aidihim su taba da hannunsu laqalu in hadha illa sirrun mubin qaryatawa za su yi ولو نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمن ubangiji madaukakin sarki ce wallahi ko mala'iku muka turo musu daga sama matattu su tashi su gaya musu daga kabari da makabarta su ce kai annabi ne Mutayar tayar musu da kowane abu da suke gani a duniya wanda baya magana ya musu magana ya shaida da annabtarka ma kanu limin ba za su yi bali ba shi yasa Allah madaukakin sarki a ƙarshe ya rufe kofa yace innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adhabal alim innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika lalle waɗannan wanda kalmar ubangijin ka ta gaskata akan su alƙawarin sai an cika wuta da su la yu'minuna ba ba za su taɓa yin imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin kai in dukkan wata mu'jiza za ta zo musu hatta yarawul azab alim har sai sun ga azaba mai radadi ma'ana har sai an tashi alkiyama sun gan su gasu a gaban wuta wara almujrimuna an-nara fa dhannu annahum waqi'un النار فظنوا أنهم واجعوها ولم يجروا عنها مصرفا ألوك تندزا سقوتا كريدا مزو أتي دسو هذه النار التي كنتم بها هذه النار التي كنتم بها تكذبون أبا هذا أبسحر سهر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ذاك الله يتي فانتظروا كوي كتيد سوق يجرى أي الأذاب أذابا إن لم تؤمنوا إن بقي إيماني با إني ما أكون من المنتظرين muntazirin ni ma ina cikin amma batun su ce sai an kawo aya za su yi imani karya suke yi kawai so suke su bata ruwa su ba su sha ba su hana waɗansu su sha wannan kuma shi ne ɗabi'a ta kafirci in yi katuta a zuci duk wata hujja da duk wani dalili da duk wani bayani mai gamsarwa ba zai samu damar shiga a kunnen mutum ba idan har zuciyarsa ta kai matsayin ta riga ta toshe da kafirci haska musulunci ba zai samu damar shiga a cikin ta ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu yayin uwa muna da faɗakar da junanmu da tunatar da kawukan mu kan taimako na ginin wannan mu'assasa mai albarka ginin masallaci inda za a samu damar bautar ubangiji da kuma gudanar da ayyuka na addinin musulunci dama ce kamar yadda muka gana muka faɗa a darussan baya na mutum yawa kansa da iyayensa masu rai da ma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya sadakatun jariya ka zo ka ɗauki wani kuɗi ko ka ɗauki wani abu da kake gani mai kima mai daraja ka bayar ka ce gashi Allah madaukakin sarki ya kai ladan ga iyayenka bulo ne suminti ne yashi ne rodi ne a'a kuɗi ne wanda za a gudanar da aiki uyayenka za su ci gaba da samun wannan alkhairi za ka samu lada na biyayya mai tarin yawa kuma kai ma idan ka yi haka ka sani Allah zai sa a samu waɗanda kai ma za su yi maka haka a bayanka domin ka'idar addini da rayuwa duk abin da kai na alkhairi to ka sani irinsa za ka tarar aljaza'u min jinsil amal kama tudinu tudanu da haka mu yi wa iyayenmu ire-iren wannan ayyuka na alkhairi dan mu ma ƴaƴanmu su zo su mana dan mu ma na bayan mu su zo su yi mana Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa kuma ginin masallaci kamar yadda mun karanta aya a baya alama ce daga cikin alamomi na imani Allah ya ce kaɗai masu raya masallatai su ne waɗanda suka yi imani wanda bai yi imani ba ba zai iya raya masallaci ba rayawa ko ta gina ko rayawa ta ai ibada tare da shi a ciki ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم Allah ya ce ba zai yi buga mushrikai a ce su za su raya masallacin Allah ba za ma su iya ba shahidina ala anfusihim bil kufr suna masu yi wa kansu da kansu shaida kafircin kuma su ce za su gina masallaci da haka dai musulmi shi ke gina masallaci mai imani shi ke raya masallaci Allah madaukin sarki ya ba mu iko da mazanmu da matanmu da manyanmu da yaranmu sannan kuma kamar yadda aka sani akwai kwamiti na manara ko abin da ya shafi marayu da dukkanin wasu ɗawainiyoyi wanda wannan kungiya ta mu mai albarka take gudanarwa kuma musamman a irin wannan lokuta na azumi dama ce ta aikin alkhairi yin abubuwa na taimako da yin abubuwa na sadaka da kyauta cikin watan azumi suna da asali hadisi tabbatacce sun yi sahih bukhari hadisin abdullahi dan abbas yace manzo Allah mai kyauta ne mai alheri ne a kowane lokaci amma yafi yawan kyauta yafi yawan alheri a ramadana mm. da ka kyauta da yawan alkhairi a ramadana suna da asali ayyuka ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mu ahli sunna mu ke raya ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka lalle mu yi kokari kada a bar mu a baya mai taro mai sisi kada ka raina abin da Allah ya hore maka ya so da dama zaka ciyar da dan kankani idan niyyarka ta kyautata Allah ya baka ladan da wanda ya bada mai yawa ma ba zai samu irin sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku yi aikin da za ku tsira daga shiga wuta ko da ta hanyar yin sadaka da tsagin dabino ko mun kankantar abin da kuka bayar in dai kun bayar da kyakkyawan niyya da nufin Allah ya